musamman duba da abin da ya inganta daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam addawawinu sunna sun kawo daga mabambanta cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan haramcin asura wanda asura da akwai abubuwan da malamai suke kawowa kusan guda biyar wanda babu sabani tsakanin malamai akan haramcin su daga cikin su abu na farko da akwai gunki gunki at-tamthil at-tamthil gunki wannan haramun ne babu saɓanin malamai a kai sawa'un wanda za a sassaka ne da itace ko kuma wanda za a sassaka da yumɓu ko dutse abu na biyu shine zane surar da za a samar da ita da zane sura wacce take ta abu mai ruhi ɗan adam ko tsuntsu ko ƙwaro ko dabba doki da makamantansu za a sa fensir a sketching ko a drawing to wannan zane da za a yi shi da fensiri ko da biro ko da alƙalami wanda za a yi shi sketching ko drawing shi ma wannan haramun ne abu na uku shi ne painting wanda za a yi shi da fenti shi ma za ka gan shi ya fito sakka suran mutum ana zana mutum ko ana zana tsuntsu ko wani abu da fenti amma ake irin wannan samfurin fenti shi ma wannan haramun ne bisa ittifaƙin malaman musulunci abu na hudu shine ah, saƙa zane irin wanda ake samar da shi amma ta hanyar saka sai kaga an saka zare a jikin tufafi ko a jikin labule ko a jikin kujera ko a jikin shimfiɗa kaga hoton tsuntsu kaga zanen dabba kaga zanen wani abu mai kama da wannan amma shi ana yin sa ne da samfurin saka ta zare za a fara fitar da taswirar abin da ake so a jiki a fitar da shade ɗinsa sai kuma a zo abu da zare sai a da sai a fitar da wannan taswira ɗin to shi ma malamai ba su yi saɓani ba akan cewa shi ma wannan abin haramun ne sai nau'i na biyar wanda shi ne ake saka shi a tsari na moli mall wanda za a je kamar masana'anta a samu wani sakwagon katako ko wani moli sai a sassaka hoton wani abu a jiki wanda aka dangwala a jikin ink aka buga shi a jikin hannun mutum sai ga hoton tsuntsu ya fito ko aka manna shi a jikin bango sai ka ga hoton wani mutum ya fito ko hoton wata dabba ko hoton wani tsuntsu ko hoton wani ƙwaro dabbar dai da take da rohi to wannan abubuwa guda biyar duka malamai sun kirawo su da suna asura kuma sun yi ittifaki kan cewa samar da wayannan abubuwa duka haramun ne to amma idan ka kalli wayannan abubuwan guda biyar gabaki daya zaka ga sun yi tarayya a wata sifa kwaya daya wannan sifa ita ce kokarin wanda yake sanya samar da gunki ko zane ko fenti ko sakar dabba ko saka ta a moli shine kokarin sa'ayinsa da yake yi da hannu gurin samar da ɗaya daga cikin wayannan mutumin da zai yi gunki ka ga yana sassaƙawa sassakawa da hannunsa ya tsaga ido ya tsaga hanci ya tsaga baki ya fitar da kunne haka wanda zai yi da yumbu zaka ga yana mulmulawa ya fitar da hanci ya fitar da kunne ya fitar da baki ya fitar da hanci ya fitar da wuya ya cire kafada ya cire hannaye haka tsuntsuwaye ake zana su da hannu zaka ga ana ƙoƙarin kutsawa gurin samar da wannan halitta din wanda kusan shi ne abinda zaka ga da yawan hadisi suke ishara zuwa gare shi mutumin da yake kutsawa gurin yin wata halitta wacce take ta Allah haka idan ka kalli saƙa ita ma ko zane da mutum yake yi da hannu zaka ga da hannunsa yana drawing yana fitar da jagira yana fitar da ido ya tsaga hanci ya tsaga baki ya zana kunne ya zana wuya ya zana ɗan adam da hannunsa yana son ya fitar da wata halitta da hannunsa haka wanda yake yi da saƙa shi ma zaka ga yana bibiya ne cire hannu cire ido cire hanci da hannunsa yake kutsawa gurin samar da wannan halitta din haka wanda ake yi da moli shi ma aslan a jikin sakwagon ana zana ido a zana hannu da sauransu to shin wa'annan da duk sun yi tarayya a cikin wannan sifa guda ɗaya ita ce ta sa'ayin mai su gurin sanya hannunsa iga ya samar da wannan halitta din shin nau'in nan na shida hoto wanda yake samuwa ta hanyar kyamara shin shi ma yana ɗaukan irin wannan sifa ɗin shi ne abin da za mu tattauna a kai asali hoto wanda ake yi da kyamara sawa'un wacce muke ɗauka da wayoyinmu ko kuma wacce za ka je ka ɗauka da na'urar kyamara ta haƙiƙa gaskiyar magana ta ta fuskar bayani a kimiyyance ba shi da kama da wayannan kwata-kwata ba su kama ta fuskar samarwa ba su wayannan kaga ƙerawa ne ta wani abu da babu Shi kuma kyamara hoto wanda take fita daga cikin nau'i da kuma samfurin kyamara, ita ba ta samar da hoto, kyamara asali. Ba ta ƙirƙirar hoto wanda babu asali. A'a, ita tana bayar da mudubi ne na wani ko inuwa ta wani abu da dama da akwai shi Allah ya riga ya yi shi. Misalin kimiyya da take cikin kyamara, ita ce kimiyya da take cikin mudubi. Wannan mudubi ne. Idan ka kalli cikin mudubin nan, za ka ga fuska ta gata a ciki. to wannan abin da yake cikin mudubin nan hoto na ne image dina ne gashi a cikin hoton nan kaga ga ka kana kallo na a ciki yanzu wannan ganin kaina da nake a cikin mudubin nan haramun ne ba na jin zaka ce haramun ne saboda ka san ba wani abu aka zo aka zana ba ba wani ne izo isamar da wata halitta ta Allah wacce babu ita ba a'a wannan wata na'ura ce da take reflecting din inuwa ta ta hakika a cikinta to bambancin kyamara wannan da ake ɗauka da hoto da kuma wannan da ike cikin gilashi kake kallo a cikin madubi shine hoto wanda kyamara take ɗauka image ne irin wannan na cikin madubi amma it shi kyamara sai aka samar mata da waɗansu na'urori da za su riƙe wannan inuwar ta wadda ta bayyana ko da na kauce ita wannan ɗin ba ta ɗauke ba saboda haka kamar madubi ne aka yi advancement ɗinsa advancement ne na kimiyyar mudubi shine a kyamara wannan dinnan da kake gani na gani a cikin mudubi ka tabbatar image ina ne a cikin wannan to hoto ne wannan amma in na matsa zai matsa to sai aka samar da kimiyya a cikin kyamara wacce ya za a yi idan na kauce ita ba za ta kauce ba to shine abin da aka samar a cikin kyamara don haka za mu ɗan yi bayani takaitacce ga 'yan uwa domin su fahimci abin da nake son na faɗa kai tsaye idan muka ɗauki misali za mu ɗan yi sketching wanda yake rough ne gaskiya a ce misali wannan ita ce kyamara wannan kyamara mu ce ce wannan ita ce kyamara wacce muke ɗaukan hoto da ita wannan kuma shine object ɗinmu da muke son za mu ɗauki hotonsa kwalba ce misali ita wannan kyamarar cikinta gabaki baki ɗansa duhu ne a rufe take rub babu abin da yake shiga cikinta sai haske wannan ya sanya ya za a yi hasken wannan kwalbar ya shiga cikin wannan kyamarar yadda kyamarar nan za ta iya ganin wannan object ɗin to wannan shine amfanin lens abin da ake cewa da shi lens wanda kai ma kana da shi shine kwalbarka ta farkon ido to za ta yi focusing da ita da wannan karikicin gabaki ɗaya nata ne za su yi focusing akan wannan object ɗin da nake son zan ɗauki hotonsa don haka za su zuƙo min haskensa zai taho in form of light a yanayi na haske za su shigo cikin kyamara ta shi yasa wata kyamara zaka ga ana amfani da flasha wata zaka ga an sa katuwar fitila don ta haska domin da gwargwadon kyawun hasken da ya ɗauki object ɗin da ake son a yi transparent ɗinsa cikin kyamara da gwargwadon kyawun shi wannan uh, abin da zai bayyana a ciki a result na ƙarshe to idan wannan lens ɗin ya yi focusing a kan wannan abin ya ɗauko sa aka danna ya shigo to a cikin nan gaba da lens ɗin nan da akwai wani abu wanda shi ne zai tarar da hasken da zai shigo daga cikin lens ana cewa da shi aperture ana cewa da shi aperture asalinsa a haka yake haka yadda afacuwa yake shi afacuwa a haka yake a tsoke yake saboda haka yana budewa ya rufe yana budewa ya rufe da gwargwadon hasken da yake shigo masa daga lens saboda haka idan haske mai yawa ya shigo zai bude da yawa in haske kaɗan ya shigo masa zai bude kaɗan kwatankwacin abin da wannan afacuwa take yi shine aikin iris na ido iris a idanka kana da wani abu ana cewa da shi iris akwai wani tsakiyar baki a idanka ana cewa da shi pupil to za ka ga ne da'ira yar karama ta baki a tsakiyar ido to daura da ita za ka ga akwai wani cycle ɗin na biyu wanda ike da wani ɗanyen yanka yanka yanka a jikinsa to shi ne su ma suka kwaikwayi wannan kimiyyar a jikin kyamara ɗin sai suka fitar da wannan ida idan wadda wannan iris na idanka da gwargwadon yadda haske ya kusato idanka ka ga yana buɗewa. in haske ya yi baya za ka ga iris ɗinka yana zuƙewa idan kana ka iya kwatantawa da idanka dan ka ga yadda iris ɗinka yake reacting to shi ma wannan sak haka yake reacting da yadda iris ɗin cikin ido yake to idan haske ya zo masa ya buɗe sai haske ya shigo hasken wannan wannan object ɗin naka kwalbaka da ka ɗauka to idan haske ya shigo ta cikin wannan lens ɗinka sai ya taba aperture ɗinka aperture ɗinka za ta buɗe da gwargwadon hasken to ina za ta tura hasken to idan haske ya shigo ta cikin aperture a gaba da shi da kai can bayan kyamararka da akwai wani abu da ake cewa da shi image sensor image sensor to a gaban image sensor kuma da akwai wani abu da ake cewa da shi shota shota to a sama kuma muna da shorter button sannan akwai miro miro dai da ka sani mudubi miro to idan wannan hasken ya shigo ta cikin aperture a wannan lokacin dama already ka riga ka danna a wannan shuttle button menene shuttle button wannan shorter button din shine wannan makunin da kake danna shi in zaka dauki hoto na saman nan keras da ka danna sai ga flasha ka ta harba sai ta dauko hasken ta kawo shi ciki to lokacin da ka danna shutter button din na gurin daukan hoto shine wannan jan abin ko wannan farin gashi da kake danna dannawa zaka dauki hoto keras shine ai wannan farin na wannan yan roba ta saman kyamara wacce kake danna kai ma ka dauki hoto to da ka danna shi hasken zai shigo zai biyo ta lens aperture za ta bude haske zai shigo to haske na shigowa wannan miro din shi kuma zai flipping sama to idan ya bude sama wannan hasken zai taho sai zo zai tunkaro wannan image sensor to kafin ya karaso image sensor wannan shota ita kuma za ta bude shota tana budewa da gwargwadon wannan haske ita ma ita kuma ita ce take determining fadin hoto adadin yadda shi image sensor zai kacin din hoto to shota tana buɗewa sai hasken sai ita ba image sensor shi kuma image sensor sai i karɓi wannan hasken sai ta rufe image sensor na karɓar wannan hasken sai ya converting wannan hasken zuwa ga waɗansu electronic signals wanda dama kamar da muka sani shine amfanin sensor a cikin na'ura shi sensor kai ka iya cewa wata na'ura ce wacce take converting physical energy ko uh, physical signal into electronic signal kamar misali wannan aiki waya ce wayarka tana da senso a bayanta wanda za ka taɓa a hannunka ko a gefe yake ko a nan wanda idan ka danna sai wayarka ta buɗe idan ka kulle idan ka sa mata senso duk kowa ya, ya san yana da senso a wayarsa to abin da za ka sani shine shi wannan senso ɗin hannunka shine physical uh, signal ɗin kaga abu ne na waje gashi ana ganin sa physical to idan ka dora wa sensor abin da yake physical ka saita masa ita cikin waya ba ta ba zanen hannun ka ake tura mata ba fa senso din zai converting din wannan zanen hannun naka ne zuwa ga waɗansu electronic signals zai mai da shi signal ne sai ya tura wa processor din waya ita kuma waya tana da processing ta yana da kwakwalwa ana ce da ita CPU da gwargwadon irin program din da aka saka a cikin CPU ɗinta aka yi simulating to za ta karɓa a cikin manhajar ta an tsara mata idan na shiga na ce ina so in saita security da zaki dinga rufe min waya da shi to zan saka tafin hannuna to ke kuma zaki detecting abin da sensor ituro miki a matsayin ah, wayannan electronic ah, signals din za ta ba su code tunda shi ita mashin language yake amfani da shi 1 and 0 to duk sanda na saka tafin zanen hannuna za ta dinga fitar masa da code 1 and 0 1 and 0 tana fitarwa tana tura wa processor to processor in aka gama sa masa shi za a yi saving to gobe idan wani ya zo isa ka nasa hannun a sensor dina sensor zai generating code da wannan zanen hannun na wannan bawan Allah sai ya tura wa processor cewa ga wani yana son a bude masa waya sai processor sai ya reading din wannan signal din da sensor ituro masa ta hannun wani sai ya hada ta da wadda aka yi ajiye masa kwakwalwarsa aka ce ita ce in ta shigo za a bude sai processor ya ce a wannan ba shine hannun da aka ce zai ringa bude wannan wayar ba saboda haka in zaka saka hannunka so miliyan ɗaya tunda ba hannunka aka ajiye a cikin processor nata ba to ba za ta bude ba to ah, shi ne amfanin shi senso in aka sa masa abin da yake physical ah, signal ne to zai karɓe shi sai i converting ɗinsa zuwa electronic signals to shine wannan hasken ai kaga abu ne na zahiri muna kallon sa fitilan mu ce flashin mu ce kaga physical phenomenon ne physical energy ne to idan so i karbe shi a matsayin wannan physical form of energy din to zai canja shi ga mai da shi electronic signal wanda su ne suke fita a in form of pixels a matsayin pixels shine zaka ji kyamarorin muna cewa kyamara tana da 33 pixel 130 pixel wane ne pixel mega pixel millions kenan to haka take fitar da shi in form of pixels to wannan electronic signals ɗin da suke a tsari na pixel wannan eh, sensor ɗin zai tura su zuwa ga processor na ita kyamara to shi kuma processor na kyamara idan ya karɓi wannan signal ɗin daga eh, image sensor eh, signal ɗin wannan hasken na wannan na'urar da ta shiga masa shi kuma sai iridin reading i processing ɗinsa kamar yadda kwakwalwa take idan ka kalli hoto har ya zo gurin can cikin ka gurin abin da suke cewa ah, can cikin ka me ake cewa da shi to idan ya karɓe shi shi ma haka ba a jirkice yake je masa sai kwakwalwa kace take processing dinsa, sai ta dawo da shi a daidai to shi ma wannan processor yadda wannan abin ya je masa upside down hasken nan je masa zai mata je mata sai ta display hoton a matsayin hoton kwalbarka zai bayyana amma upside down to idan ya bayyana upside down a ƙarshen result ɗin da shi processor ka zai fitar saboda processor ka zai sabin purpose ne opposite da abin da sensor ɗinka yake yi shi zai karɓi signal ɗin ne sai processor ɗinta sai ya mai da ita asalin abin da shigo kaga kamar wani yayyeniya ne tsakanin sensor da kuma uh, shi processor to idan processor ya fitar maka da asalin hotonka to a wani lokacin dama already tunda ka riga ka danna shota ɗinka to idan ka sake ta idan ka sake shi yana komawa ba wannan lokacin duk wannan fa yan sakannin nan fa ke wannan <laughs> gwagwarmayar to idan ka sake shota ka ta koma a lokacin wannan miro dinka da ka danna ɗazu ya daga sama in minute miranka sai ya dawo miranka na dawowa sai ya reflecting ɗin wannan hasken da ya fita a matsayin result ɗin hotonka na kwalba sai ya sama sai miranka sai ya reflecting ɗinsa sama to daidai nan gun kana da prism prism wannan gilashin shi kuma prism sai i juya sai ya rotating ɗin result din sai ya dawo da shi daidai wa daida kai kuma shine nan idan ka leka za hango wannan dinka a daidai ko kuma idan kana da display a nan irin kyamarorin da muke da su zaka ga hoto a guri to shine sai ka ga hotonka ya fito image dinka shine zaka ga image na kwalba ya fito duk sanda ka danna kyamara ka dauki hoto wannan process ɗin take bi ta dauko haskenta ta shigo da shi ya shigo afacuwa ya shota ta ɗaga, miro ya daga image sensor ya dauka dan image sensor ya dauka ya tura shi processor processor idan da shi hoto shikenan sai a tura maka shi sai ka kalle shi a matsayin hoto duk hoton duniya da kake ganin sa kana ɗauka, sawa'un da kyamara kake ɗauka, ko da waya kake ɗauka, wannan process ɗin zai bi sannan ya sannan a samar da hoto wanda wannan advancement ne aka samu sakamakon zuwan ya, fourth industrial revolution wanda shine suke cewa da shi industry 4.0 wanda idan da da ne kana ɗaukan kyamara kan ka danna shota button din hoton ka na hasken ka na shiga yana wuce aperture zai taba wannan ah, abin da ake cewa da shi film ne to idan ya shiga jikin film ka shine wannan zare-zaren shine za a je za a kai shi gidan wankin hoto a cikin wani daki mai duhu da bulin kwai za a saka shi a cikin ruwa a wanke sai a fitar da shi a jikin takarda ko a cikin kwali to da aka zo aka samu advancement na wannan industry 4.0 din to shine aka samu canjin wannan analog system din na amfani da da wannan me ake ce mata uh, film sai aka yi introducing wannan sensor da kuma microprocessor shi ne aka samu advancement wanda a cikinsa za ka ga akwai advantages over wancan ɗin da aka saba da shi shi ne za ka ga akwai damar cirewa a takarda idan ana so za a iya saving za a iya duplicating za a iya editing za a iya sharing za a iya eh, eh, deleting duka abin da ake so a yi da shi za a iya yi sama da system ɗin can da ake amfani da shi a da to wannan shi ne asalin yadda ake a samar da hoto to wannan hoton shi ne sai wasu bayan Allah sai suka ce haramun ne wannan hoton da wasu bayan Allah suka ce da shi haramun ne to abin mamaki sai suke yin bidiyo kuma suna cewa wannan hoto haramun ne samar da shi to ya ake a samu bidiyo ba su sani ba bidiyo ana samar da shi ne a the same process the same procedure yadda ake samar da hoto haka ake samar da bidiyo babu wani bambanci ko guda ɗaya ko guda ɗaya babu a cikin bambancin samar da bidiyo da kuma samar da hoto illa iyaka idan suna da bambanci bai fi guda biyu ba bambancin bidiyo da hoto abubuwa ne guda biyu na farko kamar da muka sani ita kyamara tana da processor a kanta shi kuma processor yana da wata kwakwalwa na cewa da ita CPU Central Processing Unit to a cikin sa kana saita masa a cikin program din da zaka rubuta a cikin sa zaka bashi damar fadawa cikin modes guda biyu yau ina son kai min aiki ne a matsayin kyamara ta daukan hoto guda daya ko kuma ina son kai min aiki a matsayin video wanda zaka dauki hoto mai motsi kaga wannan ai video ne guda daya mode ne na daukan hoto guda daya idan ina son ta koma ɗaukan mod na video to zan danna nan ne video Ko ka gani already na saita mata ne a cikin kwakwalwarta a cikin CPU ɗinta a cikin yadda aka saita mata a processor ta za ta yi switching daga wannan mod din zuwa wannan mod ɗin in aka danna guri kaza ki koma guri kaza to idan aka danna wa kyamara aka bata permission aka ce to yanzu ba hoto falan ɗaya muke son ki ɗauka irin wannan ba video muke so ki ɗauka video muke so ki ɗauka ya ce hajiya kyamara to abin da kyamarar za ta yi maka shine idan ka danna play ko ka danna ta ɗaukan maka za ta ɗauko haske kamar yadda aka saba zai shigo ta lenses kamar yadda aka saba a hoto zai shigo ta afacewa kamar yadda aka saba to a nan gabar amma idan ya zo bakin shota shota idan ta buɗe hasken hotonka ko hasken bidiyonka zai taɓa image sensu mun san haka take aiki to a gurin bidiyo image sensor ɗinka in hoto ne sau ɗaya zai ɗauka sai ta rufe shota to idan bidiyo ne ba za ta rufe ba ko kuma za ta yi dinga plifin a cikin sakan ɗaya one second wannan image sensor ɗinka zai kacin ɗin wannan hasken sau 25 zai producing hoto guda 25 a sakan ɗaya wannan image sensor din zai kama fafarfar fafarfar a sakan daya zai kama hotonka da kake yin motsi da shi sau 25 duk sakan zai kama 25 duk sakan hoto 25 yake fitarwa duk sakan ɗaya zai fitar maka da hoto guda 25 shi kuma yana tura processor a matsayin electronic signal din nan shi kuma processor yana karɓar sai yana processing yana jera shi in a sequence order serially yana jera maka shi photo 1 photo 2 sakan duk sakan duk sakan kana da hoto 25 yana ta jera maka su yana ta jera maka su yana ta jera maka su wanda wannan asalin wannan idea din ta mai da video hoto ya zama video ta hanyar jera hotunan nan masu wannan adadin idea ce ta wani scientist tun a 1800s aka yi shi ana cewa da shi Edward Edward, uh, Edward Mugbridge kusan shekara uh, ɗari da kusan arba'in da suka wuce Edward Mugbridge shi ne sunansa shi ne asalin farkon tarihin duniya shekara ɗari da arba'in da wani abu ya jera kyamarori guda ashirin da hudu kyamara ɗaya kyamara biyu kyamara guda ashirin da hudu sai ya sanya doki mai mutum a kai ya zo ya wuce ta karkashin su to da dokin ya tuhu yana wucewa sai kasance kowace kyamara idan hoto idan doki ya zo kanta za ta ɗauka fas fas fas fas fas fas fas fas to da dokin ya wuce kyamarori kowace in doki ya zo kanta za ta ɗauki guda za ta ɗauki hotonsa guda ɗaya to da ya gama sai ita tattara hoton da kyamarar nan ta ɗauka da wanda wannan ta ɗauka da aka sashi a cikin rola da aka leka aka yi rolin sai aka ga ga mutum nan akan dokinsa ya zo yana wucewa sai aka ce a'a ashe ana iya sa hoton ya motsi so ya kasance wannan idea din ta jera kyamarori guda 24 tare da ɗaukan hoton kowace lokacin da abin ya zo motsi yana wucewa sai tinta aka jera aka yi rolin aka ga mutum akan dokin ya zo ya wuce yadda ka san ba a kyamara ɗaya ba, ba da hoton aka ɗauka ba to sai aka samar da idea din wannan yadda wannan shota uh, image sensu zai dinga ɗaukan duk sakan ɗaya zai ɗauki hoto guda 25 duk sakan ɗaya saboda haka duk hoton sakan ɗaya ana da hoto guda ashirin da biyar ne a jikinsa kaga a minti ɗaya kana da sakan Ka kaga hoton minti ɗaya ka ce ashirin da biyar sau Ka kaga a duk hoton minti ɗaya za ka ce sau sittin. a duk hoto duk video na minti ɗaya one minute video kana da hoto guda dubu ɗaya da ɗari biyar. hoton minti video na minti ɗaya akwai hoto guda dubu ɗaya da ɗari biyar a cikinsa video da ya minti biyu da akwai hoto guda dubu uku a cikinsa video da ya kai minti biyar da akwai hoto dubu bakwai da ɗari biyar a cikinsa to ya kuma hoto video da ya kai minti goma sai ka ce dubu biyar sau biyu ina hoton ina ina bidiyon awa ɗaya ina bidiyon awa biyu ina bidiyon awa uku saboda haka kaga ashe video collection ne na, na pictures sai kuma daga baya ka ƙara wa ita kyamara ɗin feature na ɗaukan sauti kuma aka ƙara mata wannan wannan duka advancement ne ci gaba ne aka ƙara samu aka ƙara mata sauti aka ƙara da sauti to yanzu kuma ya za a ƙara introducing ɗin sauti amma abin da kai muke san dama mu focusing akai shine yayin da ake samar da hoto shine the same way yadda ake samar da video illa iyaka shi bidiyo yadda ake samun sa inda isha bamban da hoto shine image sensor ɗinka in hoto ne sau ɗaya zai ɗauka maka hoto amma idan bidiyo ne image sensor ɗinka zai ɗauki hoto guda 25 a duk sakan ɗaya wadda muka ce a duk minti biyar kana da hoto guda 7500 kaga idan ya kasance hoto guda ɗaya da image sensor zai fitar ya zama haramun bidiyo da za a fitar a minti ɗaya zai samar da hoto guda 1500 haramcinsa zai fi sanani idan an ce ɗaukan hoto a irin wannan miro ɗin haramun ne to kaga mai ɗaukan bidiyo yana cewa hoto haramun ne kamar bai san kimiyyar abin da ike yin haramci a kansa ba ta na'urar da kake magana cewa hoto fa haramun ne to ai hotonka ake ɗauka shi yasa ka ga mutumin da zai ce misali hoto haramun ne a ayi hakuri ba wani bana ba wai cin mutuncin wani nake yi ba ba kuma wani nake yi wa raddi ba ɗan uwanmu da yawa musamman matasa ba sa gane tsakanin bayani na ilimi da kuma raddi wallahi ba wani wanda nake wa raddi ne kawai bayani nake na wanda abu da la'alla ka san an ce wannan malami ne ba ana nufin ya san komai bane akwai abin da baka san shi ba a harkar kimiyya ko harkar ilimi saboda ba fil ɗinka bane kuma ba abin kunya ne ba dan baka sani ba amma alal haƙiƙa an ka tashi za ka yi fatawa ka yi fatawa da abin da yake shine ilimi shi ya kamata a ce ka faɗa ka san abu kafin ka yi fatawa akan haramcinsa misali to ka ce ni ba zan yi hoto ba saboda hoto haramun ne to ai bidiyo shi ma sura ce gashi muna bayani akai shine kawai concept din ba wai wani ake son ai waraddi ko wani amma dai akalla mutum ya san ga inda aka dosa ga inda aka tashi ga kuma inda aka tsaya don haka idan mutum zai fatawa da haramcin hoto yana wajabta masa sai fatawa da haramcin bidiyo ashad min fatawarsa da zai akan haramcin hoto saboda video millions ne thousands ne of hotuna zaka ga wanda yake fatawa da cewa hoto haramun ne sai ko gama ka ga bi hotonsa yana yawo a social media a ina ka samu hotonka a ka samu hotonka ka taɓa ɗaukan hoto ne sai ka ce a'a ai daga video na aka ciro hoton bidiyon ka ne yana playing sai a yi post ko a yi screenshot sai ka ga ya zama hoto wannan yasa suke bada shawara idan misali mutum yana son zai ƙara yin experiment domin mu experiment ake a kimiyyance domin a ƙara proving abin da aka yi da'awa abu na farko kyamarorinmu na waya da akwai wani guri da ake ruwa a saita mata sai kyamara ta ɗauke ka na tsawon sakan talatin ko tsawon sakan talatin ko tsawon minti ɗaya zai ga ta ɗauke ka hoto kusan guda hamsin a cikin sakan ɗaya ko sakan biyu fir kawai ga tana ɗaukan hotuna to wannan kyamarar taka wadda take ɗaukan ka irin wannan series bunch of hotunan da za ta iya ɗaukan ka ka saita kyamarar ka sai eh, ka saita ce da za ta ɗauke ka hoto guda hamsin idan ta saita tana zuwa fara ɗauka ka fara motsi tar tana ɗauka in ta gama ɗaukan wa'annan hotunan naka guda hamsin a jere ɗauke suka je ka jera su a wata manhaja da ake cewa da ita slide show slide show ka jera su a jera wannan hotunan naka guda hamsin ko guda sittin ko guda talatin sai ka kunna in sai ka za ka yi determining how fast kake son hotunan nan naka su motsa inda sauri kake son su tafi za ka iya saitawa in a hankali kake son su tafi za ka iya saitawa to da gwargwadon yadda ka jera sun in ka kunna ka danna play bayan ka jera su a slide show za ka ga hotonka yana motsi irin yadda ka san video kake ɗauka amma fa hotuna ka ɗauka in kai play za ka ga tana tafiya da kai yadda ka san normal bidiyo ma kake ɗauka dan anu kuma zaka iya introducing sound ka ƙara ɗorawa akai gurin motsin duk dai a cikin wannan manhaja din. wannan ita ce hanya ta farko da zaka ka ƙara tabbatarwa da kanka alaƙar da take tsakanin cewa hoto shine ike haɗuwa da yawa a samar da bidiyo abu na biyu shine idan kana da bidiyo da misali tunda abun yana da yawa da bai gaza sakan talatin ba misali ka ɗauke shi ka ɗauke shi duk gaba kai ta yin screenshot duk motsi ka tsaya cak ka ɗauki screenshot duk motsi ka tsaya cak ka ɗauki screenshot har ka je ƙarshen bidiyon maybe tunda kai ba na'ura ba ne za ka iya samun screenshot guda ɗari ko screenshot ɗari biyu ya danganta experiment ne za ka iya dedicate lokacin ka kai ta ɗauka ka tara wannan adadi na screenshots sai ka je sai ka ƙara kai su cikin wannan manhajar ta slideshow ka jera su ka kunna bidiyon ka kunna original ɗin za ka ga motsin iri ɗaya ne zaka ga motsin iri ɗaya ne slide show kuma ka ɗauka na hotuna kuma ka je ka jera haka idan ka ɗauki akwai wata manhaja da zaka iya ɗaukan bidiyon ka ka ɗora ta akai in ka ɗora bidiyon ka akan ta cikin irin su Palmora da su wane ne zaka ga yadda suke breaking ɗin bidiyo zaka ga sun maka breaking ɗin shi into pictures za su ɗauko za su maka extracting audio da komai da komai za ga sun cire maka sun maka tsirarar bidiyo sun nuna maka cewa wannan bidiyo is nothing but series ne na pictures to kaga idan ya kasance hoto shine video millions of hotuna su ne pictures to ashe ganganci ne mutum ya fatawa ya ce hoto haramun ne alhali kuma yana yin video bayan duk process ɗin ɗaya ne bal adadin video ma kamar da muka bayyana millions of hotuna millions of hotuna su suke samar da Eh, video ko thousands dubbai masu tarin yawa mun faɗa video na minti ɗaya hoto dubu ɗaya ne da ɗari biyar hoto dubu ɗaya da ɗari biyar a hoton minti ɗaya wannan ba mu zo muna magana akan ah, ba magana muke akan ah, yanzu bara mu ɗebo hadisai ko bara mu ɗebo maganganun malamai ko kuma bara mu ɗebo wannan duk malamai suna ta bayanai akan wayannan da yadda za a toshe saddu zari'a da sauransu amma hoto a asalinsa me halaccinsa shine in ya haramta me ya halatta bidiyo bayan na san bidiyo thousands ne of pictures suke making ɗinsa kamar yadda muka bayyana kimiyyar hoto kimiyya ce ta madubi kawai an samar da kyamara na'ura wacce za ta riƙe wannan hoton da bidiyo zai ɗauka ko da an kashe shi ba zai ɗauke ba wannan shine a cikin kyamara da take wayarka wadda kake ɗaukan hoto da ita da kuma wadda kake ɗaukan bidiyo da ita dukkaninsu operation ɗinsu guda ɗaya ne babu wani bambanci saboda haka in dai za ka yi fatawa da faramcin hoto wajibi ne wajibi ne ka yi fatawa da haramcin bidiyo, sai ka daina bidiyo. dole ne wannan baka da zaɓi sai dai idan la'alla kana da wani ilimi a kimayyance wanda yake nuna shi kuma hu akwai yadda ake samar da bidiyo, amma ba ta tsarin yadda ake fitar da hoto ba wani abu ne daban bidiyo ne amma kuma ba hoto ba ne a san su scientist suna yarda da proof <laughs> mutum ya kawo hujja ya zo ya proven to amma dai alal haƙiƙa wannan gaskiya yan uwa masu albarka shine kimiyya da take tattare da hoto kamar da shine kimiyya da take tattare da video babu wani bambanci tsakanin su duk wani malami da yake masanin kimiyya in dai zai maka bayani insha Allah ko ya maka bayani toriya akan abin da na faɗa amma ba zai ce abin da na faɗa ba haka bane ba karya bane amma na san babun mamaki bane ba cikin al'umman mu karyata ilimi ko karyata wani abu da yake ilimi ya tabbatar da shi kawai wanzu wani yana zaune ko ya ce ƙarya ne ban yadda ba to kaga wannan babu yadda zake da shi amma dai alal haƙiƙa ka faɗi abin da yake shine gaskiya ka sauke nauyi ka faɗi abin da karka a gurin Allah tabaraka wa ta'ala ka san cewa ka fita Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace ah, Allah ya saka wa malaman mu da alkhairi na sani ba wani malami da akan ganganci ko akan zalunci ko da san zuciya zai ce na haramta kaza a yana haramtawa ne ko ya ce bai halatta ba da gwargwadon abin da yake shine ya bayyana gare shi amma dai alal haƙiƙa gaskiya a kimiyyance abin da ya yi hoto shine ya bidiyo bal hasali bidiyo ma tari ne na hotuna hotuna ne suke samar da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace abin da yake kuma na na ƙarin bayani la'alla in mun samu dama akwai yan bayanai dole kawai dai tunda abu ne da bana son mu shiga cikin complex abubuwa da yawa haka a hakan insha Allahu na san da yawa daga cikin uwa sun fahimci abin da aka dosa da kuma abin da aka ce Allah tabaraka wa ta'ala isa mu dace ya yafe mana kurakuran mu ya tabbatar da mu akan daidai ya raya mu akan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ikon yin riko da addinin sa yadda yake so dukkanin kurakuran mu da tuba mu kuma Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh